الله الرحمن الرحيم والعاقبة للمتقين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين وبعد assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau talatin ga watan zulqa'ada hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu ɗaya da dari hudu da talatin da bakwai wanda ya yi daidai da biyu ga watan Septemba shekara ta dubu biyu da sha shida muna cikin karatun littafin mu'amalatul hukam fi dawil kitabi was sunna. yau za mu tashi cikin alhakon rabin haƙƙi na hudu bismillahir rahmanir rahim eh, alhakon rabin rahim alhaƙon rabia haƙƙi na hudu fasl alqabaya wal ahkam eh wato ana magana kada a manta ana magana kan haƙoƙin talakawa haƙoƙin talakawa guda goma akan shugabanni an gane ai haƙoƙin talakawa guda goma akan shugabanni satin da ya wuce mun karanta haƙoƙi guda uku to yau za mu tashi akan haƙƙi na hudu fasulun ƙazaya wa ɗanka shi rarrabe hukunce hukunce bitaqalid al wulat wal hukam ta hanyar ainihin wato rataya ainihin wato nada ainihin shugabanni da kuma nada mahukunta na za'a munaza'at bain al khusum eh menene amfanin nada ainihin alƙalai da mahukunta ana nada su ne liqada'il munazi'at saboda yanke ainihin jayayya tsakanin abokan husuma idan an samu abokan husuma suna jayayya tsakanin juna dole a samu alƙalai dole a samu shugabanni wanda aikin su yanke wannan husuma din na'am wa kafir zalimi anil mazlum sannan daga cikin hakkin alƙalai da mahukunta akwai kame azzalimi daga wanda aka zalunta kame azzalimi daga wanda aka zalunta shi azzalimi a hana shi zalunci sannan sai a karɓi haƙƙin wanda aka zalunta a bashi na'am wala yuwalli dalika illa man yatiqu bi diyanati wa siyanati min al-ulama'i wa sulaha eh wala yuwalla zalik ba za a nada wannan wato ba za a nada ba irin wannan ba za a nada irin wannan muƙami ga kowa ba sai dai wanda wala yuwalli zalik illa man yasiku bi ziyaratihi wa ziyaratihi babu wanda zai naka wannan abu sai wanda ya amince da addinin sa da kuma ainihin wato kamun kansa an yadda da addinin sa da kamun kansa min al-ulama wa sulaha daga cikin malamai da kuma as-sulaha mutanen kirki su ne za a sanya su a ba su amana cewa muna so a zaɓi mana alƙalai muna so a zaɓa mana gwamnoni amma mutanen kirki saboda haka masu zaɓen mutanen kirki dole su zama tome mutanen kirki ko ba ka ba ba zai yi mutanen ban za su zaɓi na kirki ba saboda haka idan ana so a samu shugabanni na kirki a samu alƙalai na kirki to a samu mutanen kirki dattawan arziki a ce muna so da Allah a zaɓa mana ainihin alƙalai a zaɓo mana gwamnoni a zaɓo mana kaza na gari A gari wannan shine abin da ya bambanta tsarin bature da tsarin musulunci tsarin bature na demokradiyya ya bambanta da tsarin musulunci ta hanyar da tsarin demokradiyya shi yana duba yawan jama'a ne kuma yawan jama'an nan akwai 'yan buri a cikinsu akwai barayi a cikinsu akwai bokaye a cikinsu akwai karuwai a cikinsu akwai yan luwaɗi a cikinsu to su ne za su zauna su zaɓi shugabanni idan ana so a zaɓi ciyaman yanzu shin ana tantance masu zaɓen ciyaman da kuma kowa ne yake da ikon zaɓen ciyaman kowa ne sai an je an yi kamfen gidan karuwai an je an yi kamfen gidan yan bori an je an yi kamfen gidan bokaye an je an yi kamfen gidan yan luwaɗi mu ko da an san yan luwaɗin ne za ma a kai musu ziyara ne a ce to a matsayin ku na yan luwaɗi wani gudunmawa za ku bayar wajen ganin na hau wannan muƙami